Turka-turka da ya kunno kai a kwanakin nan akan batun cire tallafin man fetur ya sa ƙungiyar kwadago ta ƙasa zaburar da 'yan uwanta da ke jihohi akan yin zanga-zangar lumana daga ranar 27 ga wannan wata na Janairu da muke ciki. Shugaban ƙungiyar kwadago Comrade Ayuba Waba ya ce duk wani yunƙuri na cire tallafin man fetur a yanzu alama ce na ƙin jinin talaka kuma ƙungiyar ba za ta lamunta ba. Wabba ya ce ƙungiyar ƙwadago na adawa da shirin ƙarin kuɗin man fetur ta bayan fage. Saboda ha'inci da rugujewar siyasar ƙarin farashin man fetur da gwamnatoci da suka shuɗe a Najeriya suka yi, da kuma gazawar gwamnati wajen gyara matatun man fetur a ƙasar. kowa ya zo sai ce wa magana subsidy yau a ce an cire yau kuma dawo bayan shekara biyu uku ana magana za a cire sosai. ba subsidy ba ne darajar kudin mu ne da yake faduwa shine farashin kayayyaki da ake shigo da shi dole ya karu saboda haka maganin wannan abu shine mu daina ma shigo da mai din a dinka tacewa a gida kowa yana amfani da shi so yanzu ranar ashirin da bakwai za a tashi da yajin aiki a ƙasa baki ɗaya ba yajin aiki muka ce ba a fahimta ba yajin aiki muka ce ba mun ce za mu yi protest abin da ake kira zanga-zanga na lumana na rashin yadda shine first step dama kuma shekara ashirin da ya wuce in aka irin wannan mukan fara ne akan cewa mun ki kuma nuna rashin yardan mu shine mu yi wannan zanga-zanga sai dai idan gwamnati ta ce gaba ta je ta aiwatar da wannan decision din turan ta aiwatar da shi ba turanan kuma kamar yadda aka saba za mu ci gaba da wannan yajin aiki da kuma zanga-zanga amma yanzu haka ba maganar yajin aiki. To sai dai a wani abu mai kamar mayar da martani shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya fito fili karara ya kare wannan batu na cire tallafin man fetur da ya ba da tabbaci cewa. Shugaban ƙasa dai bai ce kowa za a cire tallafin man fetur ba. kuma mun sani eh, tallafin nan da ake bayarwa yana da tsanani kuma nauyi ne akan gwamnati kuɗi ne wanda za ta iya makarantu da asibitoci da shi to amma kuɗin da ake fitarwa da sunan tallafin nan ina ga ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne amma tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa comrade isa tijjani ya tsokaci cewa muna tabbatar da mutanen ƙasa wannan karan daban ne ba kungiyar kwadago ce kadai za ta shiga yajin aiki ba a'a gama garin mutane ne a yanzu da nake miki magana muna nan muna shirye-shirye muna tuntuɓar juna haɗin kai da haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙwadago da mu duk gaba ɗaya wannan zancen janye tallafin mai yaudara da wasa da hankalin yayi yawa hajiya in ma sun ɓaɓɓalla nnpc su je su ɓaɓɓalla ta in kacaccala ta za su yi su kacaccala amma dai tunda mun san abin nan ba za su yi wasa da hankalinmu ba. bincike ya nuna cewa tsakanin shekara dubu biyu da goma sha biyu zuwa yanzu an kashe kusan dalar amurka biliyan tara da ɗigo biyar biliyan tara da ɗigo biyar wajen gyara matatun man ƙasar, amma har yanzu shigo da tataccen man fetur ake yi daga ƙasashen waje. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.